kanar abdurrahmani ya zargi jami'an gwamnatin amurka da rashin bin ka'idojin diflomasiyya da kuma kin gaya wa gwamnatin sojin kasar mutanen da ke cikin tawagar da ta ja wato nijar gwamnatin sojin wato nijar karkashin jagorancin abdulrahmani chani ta kulla dangantaka da rasha bayan ta yi watsi da wato kasar ta faransa gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ta sanar da yanke duk wata hulɗa da ta danganci haɗin kai ta fannin soji da ƙasar amurka wato nan take ta bayyana haka ne a wata sanarwa da kakakin gwamnatin wato ƙasar kanar ahmadu abdulrahman ya karanta a ranar asabar da maraice a gidan talabijin na ƙasar wato rtn sanarwar ta ce daga yanzu jamhuriyar Nijar ta katse duk wata dangantaka da amurka wadda za ta sa sojojin ƙasar da mafararen hula da ke aiki da ma'aikatar tsaron amurka su zauna a Nijar. lamarin na faruwa ne kwanaki kaɗan bayan wata tawagar jami'an gwamnatin amurka wadda ke ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin wajen ƙasar ta sashen wato nahiyar afirka wato molufi ta je nijar don ganawa da shugaban mulkin soji amma hakan ya gagara kanar abdulrahman chani ya zargi jami'an gwamnatin amurka da rashin bin ka'idojin diflomasiya da kuma ƙin gaya wa gwamnatin sojin ƙasar mutanen da ke cikin tawagar da ta je wato nijar A shekarar 2012 ne dai Amurka ta kulla yarjejeniyar haɗin kai da ta soji da jamhuriyar Nijar, inda kuma ta jibge dakarunta kusan su dubu ɗaya a wani sansani da ke Agades, wanda aka ƙiyasta ya lashe kusan wato dala miliyan 100. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai wata ziyara ta bazata a jamhuriyar Nijar watanni hudu kafin soji su kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum. sojojin Nijar sun kori Faransa daga ƙasar bayan sun samu rashin jituwa da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka sakamakon juyin mulkin da suka yi wa Bazum a watan Yulin da ya gabata. Kazalika sun soke duk wata yarjeniyoyi biyu kan harkokin tsaro da ta kulla da ƙasar wato ta tarayyar Turai a watan Disambar da ya gabata sojojin na Nijar suka kulla yarjejeniya da ƙasar Rasha wadda tuni